muna godiya ga Allah ta'ala da ya tara fuskokinmu a yau alhamis daren juma'a a wannan matsalaci mai albarka a angon malamai ko cikin wadana layi ɗan izala ikiya ke ran yawa ikiya alaƙa ɗan izala wanda yake masallacin ya shahara da masallacin malin armayau muna roƙon Allah ta ala ya gafarta mu na san nan ba su sai ba gaskiya amma da a ƙwarai da gaske mun ta sa lokaci ba za a fara wannan karatun a tsakani da Allah sai yau Allah ya ba za a fara to zan fara tsokaci kaɗan kan wannan bawan Allah da na ambata tunai shi wato ba ƙaramin abin alfahari ba ne a ce ka wani aikin alkhairi da ake inkiya da kai musamman masallaci sannan kuma a lokacin da bayan allah suka same ni kan maganan karatun nan da su ga mun kokarin da ya wajen karatu da karantarwa buɗe baki na yi saboda ba duk ɗan adam zai iya irin hakan ya ba da su cikakken lokaci kullum sai yana da kan yabo karatun zai ya ce muka amma kasancewan ba shi yanzu a raye za ku gane ƙoƙarin da ya wancan lokaci da na tabbatar da cewa ko za ku gane wannan labarin waɗannan bayan allah malama masani allah ya saka kai ne malam arma ya umuna fata allah ya gafarta masa allah ya kidansa allah ya amfanar da bayansa da albarkaci jeransa da namu da kowa da kowa baki daya yaitu tuna min da al'imam ibn al-Imam ibn maja kun ga littafinsa na ɗaya daga cikin littafai kutubu sita guda shida wanda abin da ya shahara asalin kutubul khamsa ne daga ba aka ilhaji ibn ibn maja ya zama ta cikin kutubul al-Imam ibn Majah da shi da imamu tirmidhi kaman an samu suna da wani tarihi ta wani fuskacin a iya cewa aka san juna al'imamun firmini dalibin imamul bukari ne kowa ya sani kuma kowa ya san Fifi ko da ingancin bukari a kan nasa kowa ya san Fifi ko da ingancin littafin musulun a kan nema musulmi amma a lokacin da suke rayuwa babu littafin da ya shahara ake neman a san shi ɗalibai sai gogore wajen rubuta shi ya samu kofis nusa daga ɗalibai kamar littafin turmi sun yana rayu shi sa har yanzu da ake ƙoƙarin tattaro nusar a samu tsayayya guda ɗaya sai ka ga wata rana an ce maka wannan nusar hasanan zari a wannan ya ce maka yana hasanan ce wannan bai rasa tasiri bai rasa nishiba da tasirin wancan yawan nusar na lissafin yanzu ibn maja ba haka bane a lokacin da ya rayuwar iliminsa ya tattara wannan ilimin da ke cikin littafin nasa har ya bar duniya da shekaru ɗari ko sama da haka ba matan littafin ba mana bai shahara ba har fiye daga baya amma ku kalli yanzu a duniyan ilimi na addinin musulunci wane ne bai san littafin ba amma a rayuwarsa bai ga wannan karɓar da littafin na sai wani lokaci za ka yi ta ƙoƙari ka yi shi tsakaninka da ubangijinka idan Allah ya karba ko kowa zai ka hawa baka da matsala idan Allah ta'ala ya karba ya kai ka abin kuma karba wajen al'umma ko kana raye ko ka raye za a yi karbuwa a hannun al'umma reshe ne asalin da ake nema Allah ya karba kawai don haka idan za ka yi ka dage kawai tsakanin ka da Allah kada ka damu da al'umma sun karba ko ba ta karba ba muna fatan Allah ya gafarta mishi gaskiya sun same ni a lokacin cikin waɗansu irin lokuta ne ta ɗagawa ne ta ɗagawa muka yi ta suka yi tabi gaskiya na yi mamaki ban tsammanin har yanzu akwai waɗanda wai dun suna son kai muka karatu tsakanin magariba da isha'i za su yi tabi irin yadda bayan allah na suke tabi ne to ya sa na ji nauyin kwarai da ne tsakani da allah kamar yadda sun fahimce ne yanayin lokutan ne daidai lokacin cika da muka saba yin fiye da kullum ya duka na yi sassanin ba ma yi kuma har yanzu wanda na koma bai wuce fara ɗaya ba to wannan gaskiya shi ya kawo illa wani zai da an ce a yi tuntun an ce za a yi karatu ba mu ga malam ba ba mu ga ko ba haka bai ma da gaskiya kuzurori ne suka bijiro wanda suna iya bijiro kowa wannan gaskiya shine dalili ba wani abu ne kuma tsakani da Allah abibiyan ya ta ni kuma na ce in Allah ya yarda in dai raye to za ki ta abin da za iya a matsayin mun ɗayan adam abin muka gaza ko muka tasa ce za a ɗabi'a ce ta ɗan adam muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana abin muke fatan mu cimma kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ya taimake mu akan haka kuma Allah yarda abinda da malam ya asusa kamar yanda waɗanda ya sa gaban suke wadarin ganin ba ya ƙasa a biyu ba an ci gaba to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon da ƙwarin gwiwan ci gaba da gwargwadon abin da za mu iya ah, aliyu na mangi ya ce mai waƙar ta musani sai dai gyara ba zai kamar kashi gyara ba zai kamar kashi saboda haka za a iya ta abin da za a iya amma ba lallai ne tsaye wanda malam ya yi a baya ba dai sai na yi tafiri ba fara roƙon Allah ya karba da gare mu a gaba ta gaba da nake so ne magana a kai shine littafin da muka tattauna muka ce muna fatan ya zama toshi muka sa don a kan littafin mun ta tattaunawa bayan mun tattauna lokaci ba da tsawo sannan muka ce maganar littafi sai muka zaɓi misali littafin a shifa بتعريف حقوق المصطفى القاضي wannan littafi a shifa bi tafi ke mustafa wanda ke da shekaru kwatankwacin nawa inda abin turi ne ya san tasirin shi a wannan garin namu da ma wannan yankin arewa da kasar hausa irin tasirin da littafin ya yi da wanda ya san me yake ciki da wanda bai san me yake ko ba haka bane da yadda ake taruwa wajen misali ramadan ko waɗansu munafibat in sun taso ana karanta shi da wasu bidiyoyi ma da aka ya kewaye da shi da waɗansu alkhairai da ke kewaye da shi hoton wannan zai baka cewa kenan littafin da ya zama su haka tabbata ko wani koyayyen turi a tare da shi ka ɗauki bunu kemiya wani malami da zai sa sai ya ce waɗansu ɓangare na al'umma suna kuskurantar da ibn taimiyya kai sun ma ce kafiri ne zindiƙi ne sannan waɗansu kuma daga cikin ɓangaren al'umma suna nuna cewa mutumin kirki ne suna tsarkake shi a kan tsarkakewa kai ka ce ma suna so baya laifi ne ta ce to duk mutum da ya amsa siffofi guda biyu irin haka ya rauna muka cewa ba karamin mutum ne to littafi da za a rubuta shi addini ya zama ya samu irin wannan karbuwa tsakanin irin bangarori guda biyu da yan izara da ɗaya ɓarayin ko ba haka ba ne kowa yana jin nasu ne Ba babu shakka littafi ne wanda yake akwai wani sirri a cikinsa ba wani abu ne sirrin da ke cikinsa ba gashi nan a cikin littafin ya ta mana sunan ashifa ashifa waraka bitariju wakil mustafa abin da yake kunshe shine bayani kan haƙoƙin al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kaman ka ce wanda yake neman ya san menene ko wadanne irin haƙoƙi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da su a kansa to yanzu gashi ila muna fahimta yazo gashi nan za a yi maka bayani a dunkule inda sunan littafi ya zo sake ne kenan tun daga sunan littafin malam ya riga haka mana hoton abin da za mu tara kunshi a cikin wannan littafi nan me yasa muka zaɓi wannan littafi bayan tattaunawa na yi nazari sosai nake cewa to dama tun kafin yanzu yana da ɗan tunanin samun wata munafiwa da ganin dacewar makarantar littafin tun da ga wani al'amarin ya taso bar musu a nan unguwar ba don komai ba ba wajen mun manta da haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam bane a yanzu galibi idan kaga ana haka wata rana akan ce an manta ko an yi sakaci ba sakaci aka yi bai zama kallon da ake ta taharufatul ilmiya a yanzu amma ɗan adam yana son tunatarwa kowane lokaci sannan na biyu ko da yake mun san haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam bakin burbudo mara karanta waɗansu littafai shi kan shi malamin da ya rubuta wannan littafin karanta littafin nasa wato ƙara tunawa da mazan jiya ne tunda wani malami ne wanda ya karbi tsakanin ɓangarorin guda biyu yana idan ya faɗi wani abu daga cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ɗan ɗaya ɓarayin ya ji cewa a su ya aka ce haka nan to kaga wane ne ya magana wani malami ne wanda duniyar ilimin duka sun yadda da shi a wannan babu ku ne misali wanda ka iya cewa katilun ba da littafi ne wanda yake babban littafi kuma ya samu karɓa tun daga lokacin kamar yadda mu ji a cikin insha Allah abin da muke fata shine ya to a bayanin da yake cikin littafin na matsayi da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu ji a muqaddimar malam zai ga mana yanda ya tsara littafin shi fasali fasali da menene ma dalilin da ya sa rubuta littafin da mu ji wannan sai zanen Allah to muna fata ya to mun amfana da shi Allah ta halaye ah, kafin mu shiga cikin littafi ba tare da janmu da nisa ba a ah, kwafin littafin da nake da shi kamar bai waiwai a ah, tarihi a kan marubucin littafi ba to kai na cewa babu laifi ya zamanto ko da waɗansu kalmomi kaɗan mun samu game da wane ne alƙadiriya shi marubucin littafin wannan ya sa ne fotokofi daga wata nuska wanda ina ganin alhamdulillah duk da na zaɓi wanda bai tsawaita ba domin mu ji wane ne alƙadiriya mala ya ce huwar imam al'allama al-hafiz al-auhat shekul islam al-qadi abulfam galibi idan malami ya ɗauki littafi zai ta haƙiƙinsa domin a fitar da shi al'umma su amfana to mai ta haƙiƙin za ka ga ya yi ƙoƙarin bibiyan tarjama na wannan malamin da aka yi a wajen kirkirkirkir to yake cewa wannan al'imam ne sannan al'allama ne sannan alhafiz al'allama mai yawan ne babban malami ne alhafiz ne sannan hafiz Za ka ce hafiz a ɓangaren Alƙur'ani maro? Za ka ce alhafiz a ɓangaren hadisi to shi da aka tattauna to shi ya da duka ɓangarorin guda biyu sannan ana sai ma da yake al'auhat wanda kalma ce wacce malamai sukan so a rinka ɗan kauce mata saboda kaɗaituwa wata siffa ce da Allah ta daita da ita shekul islam dattijan musulunci alƙadi abul fad alƙadi iyad wanda ya ma shahara da alƙadi iyad za mu ji dalilin da ya sa kila aka sa mishi wannan alƙadi din abul fad alkunyansa kenan iyadun asalin sunansa kenan ibn musa ibn iyad ibn am al-yahsabi al-andalusi Sun sabti al-maliki waya tace nisbarsa me yasa ke ce mishi al-yahsabi nisba ce zuwa ga yahsab ibn malik wanda kabila ce daga cikin kabilan wani gari da ake kira himyar zaka ga da yanda da ya fice ya fitar da malaman musulunci da dama sai ka an ce alhimiyari alhimiyari alhimiyari alhimiyari wanda yake asalin himiyar nan daula ce ta saba da karfa da lissaba ya ce maskani wanda asalin suna addini ne da addinin yahudanci to daula ne daga cikin waɗannan daula ɗin wanda yake ta kasance tana wannan to addini ne da addinin yahudanci ita ce ainihin inda ya samu wannan inda ya fi asalin ƙabilar su ke me yasa ke ce mishi al-andalusi sun masabci saboda ainihin iyayensa sun zo sun zauna ne a garin andalus wanda galibi sun karbi tarihin waɗannan malama za ka ga wani ɗansa ne wani mahaifinsa ya ɗauke shi kai shi makaranta wani sun yi hijira ne wani wani wani to da yawa irin haka so da haka abin da ya kawo andalus ɗin don haka ake kiran shi al-andalus wanda ke andalus wanda yake al-andalus kowa ya san daula ce wata fitacciyar daula da aka yi ta daular musulunci wanda a yanzu haka ta haɗa spain ko yawa da wasu sashe na portugal duka a waɗansu lokutan suna ƙarƙashin dolar andalus allah ta Ya ce musu to ya zo ya zauna a nan lokacin sannan ana ce mashi asabci saboda asabci asalin sunan garin su kenan asab eh, menene sabata ce asalin sunan garin kenan wanda a yanzu haka ana kiranta kyuta kuma tana cikin kasar spain yanzu haka wanda gari ne wanda yake kamar a nan najeriya idan muka ce port harcourt ta sa akwai ci a wajen ko muka ce lagos ta sa akwai haka ita matara nan tsakanin mediterranean sea da kuma atlantic ocean wannan garin inda garin yake ke asalin garin su ke nan so da kaga birni ne ke nan can a wancan lokaci yana ba abin nan gaban ce asalin inda aka haifi alƙazi iya ke ko da ka alƙazi iya tambayi ne sannan almaliki me yasa ke ce shi almaliki saboda kowa ya san daular andalus daga cikin mazahib al'arba'a ɗin da muke da su wacce ta ƙarfi ta zo su daga baya ita ne matarin jaya andalus ce masaba ta malikiya har da cewa masaban hanafiya ta rika malikiya shiga daular andalus amma daga baya malikiya ta shigo da wadda an dubi ta zama ta yadda munetin ya zama ta matsalar malikiya ake magana a lokacin mazahir sun yi ƙarfi sun yi tasiri a irin wancan lokutan wanda yana da kama da irin tasiri kwatance da bai yi ba maza za gane ba irin na kamar a ce waɗanda suke su 'yan siyasa ne a ce wani na pdp ne wani na apc ne wani na kaza za a ga idan aka ce wani daga jam'iyya kaza ya koma jam'iyya kaza hattar ba ake masa ko a taru inda shi wani ne a wajen idan kana wannan mazhaban ya zama to sai wani jigo ne a wajen ka koma wancan mazhaban to ɗan nan sai an dinga ƙorafi duk wani alherin ka sai an rufe shi duk wani shafi sai ya ce za ma maka zaɗi saboda kabar maka ba su kuma can kowa sai an shera ta cewa to wani ma ya fa gane yanzu ya zama ana so da an samu karuwa to wannan ya sa kusan zai wuya a irin waɗannan koron ɗin ka ga wani malami fitace ba ni fitace da cewa ɗan masaban kaza ba yana da matsala to don haka nan wato kamar wani tashe ne da kuma wani ƙarin bayanin da tarihi ka gane cewa wanan nan ga ma matsayinsa ga kuma ainihin matsaban malami idan ko malami ya fice ta kasta masaban wani abin alfahari ne a gare ta cewa wani ma dan masaban da ne wani ma dan masaban da ne wani ma dan masaban to da ka almaliki wulida an haifa alqadi ya fi madinatu sabata fi muntasib sha'ban a wannan garin sabata da muke magana wanda yake a kusan tsakiyar watan sha'aban lokacin da watan sha'aban ya raba ainihin tsakiya hijira na da shekara ɗari hudu da saba'in da shida an fahimci wannan hijira na da shekara ɗari hudu da saba'in da shida tsarin kusan kusan shekara dubu ɗaya ba kaɗan kenan yanzu wata an Allah ta'ala ya kai wurare wanka bi madinatin marrakesh ko marrakesh a wata gari da ake kira almarrafish har yanzu kusan sunan da ake kira garin kenan kuma yana cikin ainihin kasan maroko a yanzu haka wannan gari lokacin hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 544 an fahimci wannan can muna da shekara 24 ko nan kuma ga 44 68 haka ne mana kwatankwacin shekarun da alƙazi iya almaliki ya yi a rayuwarsa ta duniya shine shekara 68 kacar <laughs> ya su ko ba ka <laughs> me yasa na ce kacar idan muka kalli shekarun da ya yi da kuma abin da ya bari zuwa yanzu masu shekarun da ya kacal ne kenan Allah ya sa ma shekaru 68 din nan albarka ga limamin nawawi shekara 40 ne da bai wuce kila biyu ko uku ba duka a rayuwar shi duka amma kuka da irin albarkan da Allah ta'ala ya sa a waɗannan shekaru 40 din da ya zuwa yanzu gaba ɗaya a rayuwar nan ka ji wannan ce 60 wannan a cikin kaza kaɗan ne za ka ji an ce sun shekarar 70 yan ɗari to kuma ta ya shekara ɗari idan ka duba irin alkhairan da ya bari da yadda ake amfana da shi sai ga cewa to a shekara ɗarin nan ba ƙaramin albarka Allah ya kare ne da ke nan ashe idan Allah ta'ala ya sa albarka a rayuwar neman iliminka to Allah kaɗai ya san yaushe ne kuma ina ne amfanin nan zai kai da haka abin da ake yi mun fahimci wannan Allah ta ta'ala shi ke nufi wa asar daulatai almurabitin walmuwahida walmuwahidiyya yayi akwai ɗansu a jama'a da suka yi fice a daula ta musulunci a waɗannan lokuta da akwai daula ta almurabidin da kuma akwai daula ta almuwahidiyya wadanda suna kiransu su daula almuwahidiyya wanda daula almurabidin din nan ta ainihin bayyana ne a tsakankanin ƙarni na biyar zuwa ƙarni na shida bayan hijira wanda daga alƙazi ya ɗan haife ce ƙarshe-ƙarshen ƙarni na biyar ko kenan an haife shi ya tafi cikin wannan eh, daula ne ta mene a daulatul murabiki wanda daula ta murabiki din nan wato waɗansu al'umma da suka zo domin su kawo gyara ta fuskoki guda biyu ta fuska ta farko ta ainihin ita karan kanta a daula islamiyya wanda yake mun a lokacin ana maganar kafa daula ana magana menene daula askariya wanda ba kafa daula da ba zaɓe ake yi ba sannan fuska kuma ta biyu shine a tasfiya a gyara ɗabi'un mutane masu shaye-shaye a dena an gane wannan fasikanci a dena irin waɗannan da kusan abin da suke fice da shi kenan bayan su sai a daular al-muhammadiyya wanda ita kuma an asasa ta ne tsakanin ainihin mana bayan ƙarshen daular al-muradiyya to al-qadiyya ya taso a daular ta farko kafin ya karasa rayuwarsa daular ta wancan ta kare an samu waɗannan daular yanzu misali a nan kasar mu za ku ga an ce akwai waɗansu suna nan suna neman su kafa daula da musulunci sunan su kaza ko a ɓarayi kaza su kuma sunansu kaza a fa lokacin irin rayuwar da ake ce saboda haka waɗancan su suka samu rinjar suka kafa daula kuma cikin daula waɗannan su kuma suka samu kamar yadda dai abu ya ɗauko tun daga ainihin tarihin musulunci ba yawa abbasiya da duk waɗannan duwatsun da muka yi na musulunci to ya rayu tsakanin waɗannan dauroli guda biyu iya suna roƙon Allah ta Allah shi rubiyar iya fi ahbari أسرة عربية أصلية an rene shi an tarbiyyarkar da shi ya taso ainihin habarin usratin arabiyyatin akaliya wato a wani wata al'umma wata take na ɗaya al'umma ce balarabiya asalinta balarabiya salihatun kuma al'umma ce wata take dama saliha da sannan kuma al'umma ce bayyinatin al'umma ce wanda yake dawa mai addini fayyiratin mai alkhairi musulatin wacce take alhamdulillah rabbil alamin hankali kwance cikin yalwa cikin wadata babu kunci misali a ce mutum ya taso an haife shi a ainihin garin zaria a waɗansu shekaru can baya da shiriri ta bai yawa sosai ba ana ijtihadin faɗi tashin neman karatu ne idan kana son karatu takawa kaɗan za ta yi ta alhamdulillah kuma har yanzu zari akwai wannan ko babu hakan yin hakan kansa har wasu kaɗan idan har majalisi ya wuce angonsu za su iya zuwa ba ko ba haka bari ko inda yana faɗa ne sama arhani saboda wani yana neman a yi a garin su ne wani bawan Allah malaysia ya je karatu da ya dawo muka da shi ta karma sallawa Allah ya barka muku da alkhairi na ci a ah, amin amma me yasa ka ce haka ya ce sanda nake malaysia aka ce mana za a zo a yi wa'azi ya ce wallahi daga inda da ke zuwa inda na jejjen mu saboda ban ka yi saka tashi ke za ka yi ne ko da fi ha babu daga inda na tashi zuwa inda na jejjen kiman kuɗin da na kashe a wancan lokacin kamar shekaru biyar bakwai ba yake bani labari aƙalla ya kai naira aƙalla zai kai naira ɗari biyar zuwa dubu ɗaya yadda a wancan lokacin bai gaza naira ɗari biyar ne ya ce wallahi da na shiga maganganun da malamin ya cikin mulki talatin sai na ga to mai hamma sallacin ya tashi ya ce ina alhamdulillah a nan abin da yake isar mana a nan aka ji ba ka da lokaci ce wallahi maganar da ya rufe wa mummu amma an cika da gate fee amma nan kana ci wani alhamdulillah ila mara fahimta arhani da albarka da Allah ya samu da Allah ya karo mana albarka to yanayin inda iya da taso kenan fa na sha alal ifa wal siyana wannan ya ba iya damar tasowa da kamewa da kuma ainihin tsaro da kariya da Allah ta'ala ba saboda bai taso inda ake baɗala ba ba baɗala ya taso ya karas ba ya taso ne ya karas inda ake ana karatu kuma hankali kwance sai dai ka je ka wanke goma ka tsoma biyar inda ilimi kake والصلاح والتقوى يكما تاسوا ainihin cikin ma'ana a mutumin kirki sannan mai takawa tarikan lillahi sannan ba abin da ya dame shi duk wani abu da yake wargi wasa ne hargowa ne alƙawari ba abin da ya dame shi ba wani sannan ya zama much committed ya yi zamanto ya shagaltu matuƙar shagaltuwa da ainihin ilimi da kuma neman sa abin da alƙawari ya da shagaltu da shi babu shakka duk yaron da ya taso a haka ya zama to tun tasowarsa har girma ta shiga suna da ilimi to babu shakka ba karamar riba ba ce a rayuwa shi yasa babu mamaki ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai waɗansu mutane guda bakwai wanda ranar alkiyama Allah zai san su karkashin inuwansa lokacin da babu inuwa sai ta ko da take cewa shabun sha ibadatillah matashi ne amma duk kurucin yarinta da kaza duk Allah ya ba shi kariya bai yi to wannan matashin da ya taso a irin haka nan Allah ta'ala ya lamunce masa rana da kiyama duk tsananin zafi da targagin da ake rana da kiyama na karkashin inuwa Allah ta kadi iya da samu wannan daman ta hanyar kasancewan galin da ya taso shi sa kake gani yanzu iyaye suke ya san kokarin ko wajen yaro ya tashi da asuba a cikin ta makaranta wallahi bacci ne ya ce ka ko ba haka bane ya zauna a masallaci in ma baccin ne ya yi da ya da a ce tafi makaranta da ya da a ce islamiyya da ya da a ce a saboda ya zama to yanayin yadda zamanin yake an tsara rage waɗansu daga cikin abubuwa na cikin tunan wannan zamani Allah ta lashe da mutum mu'ridan anil lahawi alqabi iya abin da ya shafe shi yana mai bijire ma duk wadan abubuwa da suke wargi ne ba shi bilan alal ibada abin da yake gaban shi kawai ibada shagufan bil kuma wanda yake ya shagaltu ne matuƙar shagaltuwa da ainihin ilimi akan ce shi ilimi idan ka bai shi yi ne ɗaya sai bar ka na sashi ɗaya kuma shi na wata ɗaya sai bar ka na shekara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kun ga wannan ilimin ku rike shi da kyau yana da saurin ka neme shi karata alqur'ani ke magana yana da saukin ka neme shi karata kamar yadda ka san in dai akwai igiyar akala a wuyan raƙumi kana jin shi zai ce mai mu'amala da rabu ne zai fi gane wani an fahimci wannan in dai akwai wannan igiyar a wuyan shi to yadda rakumi ke da kudin kada shi haka ilimi ke da koyarwa da haka shi shagufan ne bil ilimi shi yasa akwai wani policy alhamdulillah ni ba koyi da za ka ga a waɗansu masallaci akan sai littafai sai a ajiye a ke na masallaci da an zo an zo karatu za a ɗauka an gama a ajiye to na za a samu ilimin ciki ta yaya za a samu littafin nan ba na wani ba ni da shi na masallaci ne idan an zo an buɗe akwai alama ko ba haka bane idan an gama na ɗauka na rike idan za mu kan ma'adalci karatun da aka yi maka tsakanin magariba da isha ka je da shi gida ma ka yi gida ya aka kare ballantana wanda an gama ka yi rike sai sati ya ba zai wata haka ne ko ba haka ba ne sai ku haƙuri ba a yaye ɗalibi ta irin wannan manhajar zai wahala wanda shi ta nan ya koyi karatu in dai in zauna duk ranar karatu ba na yin kama ban da littafi sai na masallaci to idan aka yi rashin ka zai iya shekara goma da shekara ashirin ana wannan wannan duk da shi aka sauke amma ran da malam bayan aka ce aka ran sallahu duk karatun da ku aka yi bismillah sai ta a da ji a nemo mata duka tun wancan ne sai ka ga wani yaro da kake ta koren shi ya zo majalisi ya ki zuwa ranar sai je islamiyya ranar sai yana zuwa majalisun malam wani a ɗan waɗansu karatuttuka sai da shi an kawo kuma ya yi me yasa saboda inda yake zuwa littafin shi ne karatun da ake yana a shi wani shekarunka a madarisi kaɗai ya girmi shekarun rayuwar shi gaba ɗaya amma sai zai karanta da littafin da kai a gabanka aka sauke shi a madarisin kuma ba shi a lokaci amma ba ma shi a duniya a tafara littafin gaskiya wannan shi ne sirri in dai za a yi karatu a buɗe a mai da a rufe a ajiye to ana dai samun ladan halartar majalis kuma wanda dai ya shiga cikin ruwa ai ba zai fito bai fike ba ko to gwargwadon abin da mutum zai samu kenan na ilimi inda dai ana ji din a filin akwai abin da za a rike amma dai ka zama kai ma za a zuwa amfana da kai a yawon yana da wahala ana samun irin wannan ilimin ne ta hanyar bi a faɗi a tashi a faɗi a tashi a faɗi a tashi a burza a gugurce <laughs> an fahimci wata wani malami sai aka ce mishi akar makallahu ikon gane kai bane ya ce wallahi ina ga dukkan kurkure ne ya ce wallahi wata wucewa idu shayyar wata harbin nasi kallon إن دهن يوصل لشخص ففي جد يتغلط فلا تسد في بوجيد من بركها وهو خلط واصبر إذا هو أدرى بك القلوب وخلط إيش وما على السبيل عار في النار إذ حين يقلب كما الله أي ناقة شيء من السيحة زبر براكولي ما يشي والله تكتنا رأيوان وهل هلين نور الله وقعوا الشوائب شيئا شوائب شيئا majarabawa na rayuwa a bijina a faɗin wallahi shi yasa na zama wadda harujin na ji kallon saboda zamani da kake ganin sa wallahi juya mutane da take in da ne yawan malli shakka in yau sai maka shimfiɗa ka ji daɗi faɗi ganin gobe wallahi za ka rama juya maka baya za ka haka rayuwar take don haka ya ce falata sik wa nizin mai barki wa huwa kallon walƙiya ta duniya daga ta ɗan buɗe karka aminta ya ce wallahi wallahi horo ko ne hadarin kanka ba komai a cikin wannan abin amma walli an fahimci wannan wasu bere ce ka yi haƙuri ya zafi wa abdara dukkan ƙuluba a abin nan wa kallon yau ka tashi tana neman abin da za ka ci gobe kana nema kai wannan kila mashin kake hawa ka ga hawa ma ta yi faji ko ba haka ne kana nema yadda za ka yi a za a ce maka ma da ne fara na jiran ka <laughs> ya ce ka yi haƙuri wasu da ke zafi wa abdara bikar ne da wa kallon yanayi ne da sai da kake nema ka fahimci addinin ka duka za ka gani da waɗannan duka fiye ma da wannan sai tambaya ce ruwa ma ala cidiri arun sinari ina yi kallar kunkurin zinari da aka haƙo shi daga ma'ajininsa ya ka zo aka sashi a wuta ana ɗoran marubuta me aiki a nan wajen laifi ya yi ba laifi ya yi ba to kai ma ɗalibin ilimi da ake maka wannan gashin ai ba laifi kai ba sannan aibi ne don an ga zinari a wuta a shekai ɗalibin ilimi da an ka biji-biji ba aibi ba ne ba aibi ba ne ba aibi ba ne aibi shi ne a ganka waɗansu wurare da ba su dace ba na gari amma a ganka nan an ɗan ma samu an ɗan manna na san kame shi da gare ƙila ma ɗinkin wallahi ba aiki ba ne idan ka je ka duba tarihin magabatan da kake bin su irin rayuwa da za ka gane ba aiki ba ne ba aiki ba ne to da ka mutan ka ɗalibin ilimi ka ɗauka sai ka ci mai kyau sai ka sha mai kyau ai magana ka ce ai ya lallabe da amanu ke da ya duniya salifatan yau da kiyama ba abin da aka ce ka zo ka nema da ke ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka je kalla rayuwar ka kalli sabon sai da su ka kalla in ta zo maka ba hana ka ba amma ka ɗauka wani gimfiƙe na sai ka samu kuskure na mazan ka ɗalibin ilimi kuskure ne ba dole ba ne ba shi ma a cikin ajandar neman ilimi ba shi mulkarwa sai ce ba duniya ne nake jin muku tsoro ba sai dai abin da zai biyo ba to da ba za a shi faɗa muku fama ala tibiri aron finnari shi na yi kallar ta na ɓarayin to kuma idan aka samu zinari ana narka shi da Allah yadda ake narka shi ba can shi ake fitowa da shi ba yanzu da zinarin da aka kashi aka narka shi aka kira wannan samfarera samfarera aka fito da gangariyan da wanda aka bai ɗaya suke ashe sai a magarta ɗalibin ilimi duk wannan jarabawoyin a ƙarshe za ka fito da zaman bal in kai hakuri kila muna kai Allah ta ah. ala shi falqadiyya bukubila ne alal ibada mana gaban shugufan ne bil ilimi a akai ne shigo da wanda to in zaka shiga sirri ilimi wallahi ko bai jin da zan ka sai ka gane cewa akwai wahala a ciki saboda iyayenka abin da za su iya maka kawai shi ne duk kana son littafi a ce ma ga shi ko in kana son riga a ɗinka maka in kana son me a ɗan ko a waje kake so duk abin da kai kuma duniya a yi maka kama za ka samu ilimi, za ka nemo maka nan ce ka nema da kanka duk wani faɗi tashi da ake ganye zauna sai ka yi da kanka wallahi Allah shi ke mutum a muhimmalin jihad da kun ga ba za mu yi mamaki ba yana matuƙar son jihadi saboda mun ji irin daulolin da ya rayu a lokacin al'imamun nasa'i ya yi fice a wannan babu idan za a fita jihadi yana sabon gaba ba karmin barbe ba ne na nasa'i bayan an zo na an karantar da hadisi to an zo jihadi kuma su ne a gaba baiwa ce da Allah ya kama waɗansu wani ta bashi zai buɗe lissafi ya ma bayani amma ta tori ne je training <laughs> ko ba haka bane wani kuma inda bai wasa take can barayin wani kuma Allah ya hada mishi duka Allah ta lafi da mutum amilan mujtahidan mai aiki da ilimin sa ne ko mujtahidi ne kware ne gaske ba shi da kasara sannan hayyinan min gairu da'afi mutum ne mai sautin hali min gairu da'afi ba tare da kuma cewa shi da'ifi bane galibi mutum da sautin hali sai ka sami yana da rauni galibi haka ne ko ba haka ba ne ya sha toshin hali amma bai da rauni menene za mu gane cewa wani na da toshin hali bai da rauni ne san da aka zo bukatuwan kila ya biya a wurinsa an fahimci wannan kila taimako a wajensa kila mu'amala tsakaninka da shi mun fahimci wannan yana da tukin mu'amala amma kuma inda ake son tsayewa kan gaskiya yana da jajircewa da kaga yana da sauƙin hali amma ba mai rauni ba ne akwai bambanci ba dole ne mai sauƙin hali ya zama fi mai rauni ba akwai inda duk sauƙin halin shi kasa taka na zai maka abin da nan mun fahimci wannan sannan saliban fil haq mutum ne mai dagewa akan gaskiya duk abin da ya san cewa gaskiya ne in ya tsaya a kai ba fa zai canza ba سليما نيك الحق سليم نيك الذهب كل نيك سمين كاي سو سليما نيك الحق باب عند ذاك لا تشك جون توشي توشي ويزن نيما كتباش اندي تيا إيه كندس باب كتوشي وراء سنم متواضع متنة من أنسيني سنم متنة من تواضع تنني نزلني لا تكر أنسيني أكو أس أول وانجز كبا أبل ذلك يبني جنسائي كتب آه، ما ماذا هذا إن شاء الله sannan mutum ne mai tawazi baya ɗaukar kansa shi wani abu ne kawaman mutum ne mai yawan azumi kawaman sannan mutum ne mai ainihin yawan raya dare hasiban likita billahi ta'ala Allah ta'ala mashi baiwa na hajjan alqur'ani muktaran min tilawatihi sannan daga cikin baiwa da Allah ta'ala ya masa shine yana da yawan karanta alqur'ani kusan baiwa ce wani mai sa alƙur'ani ka buɗe kana karanta baiwa ta wanda Allah ya wannan baiwa da ya zama musu jiki Allah ta'ala ya mata wannan baiwa din ya kuma sulfan layin al'afir da juz'in min ya zabi tsayuwar ainihin kashin dare na uku ma ya kashi to haka ne ko sulfin dare na ƙarshe alƙadi iya a daidai wannan lokaci ke raya shi lam yatruk zalika qattu ala ayyati halatin hatta yadriba alayhi ko ya ke fushi ya zaɓi wannan lokacin ya ba da shi ne lokacin ibadan sa har abin ma zama to mafi yawan rinjaya rayuwar sa ta kun ga bai ce kwata-kwata baya bari ba nan sauwa ta bi sai da yawa za su suna ta yana raya dare yana ko amma wata hannun suka dace kuma ya rama sallar da bai yi ba cikin dare da rana Yanayi da aka ce mutum na za kullum ba ana nufin wai shiga sojan ba da kare wani a wani dalili zai iya sa ya zama so yau ba a samu yi ba kila rashin lafiya kila ajizanci kila kila ba ba zai yi hakan ne ba an fahimci wannan وكان كثير آه، كثير الصدقة يأتس إن القضيه القاضي يا المسنة يوين شوتا والمواتا صدقة لعينه المواتا شوتا من أكرم أهل زمان بس يا القاضي يا عندي إكرامي ذكرمش لكن وأن ذكر هواك القاضي يا وأنا إذا إيه لسان لسي تشيء أهل زمان من دبي أقول سيداش إيه يا دبي تشيء مكبرشي هذا ليس من جماعة وهذا من الرئاسة في بلده القاضي إياد الله تعالى مكة بيوانا تكثر أينهم شوقبانشي كوجابورانشي أجرنسا والرفقة تدوتك مالين في الله أهل الخف من أهل بلده irin matsayi da وأن cikin waɗanda أجرنسا القاضي إياد a garin talqazi ya tara irin wannan matsayin a ce shi ne liman a wuri kaza kuma shi ne shugaban kwamfuta shi ne mai kula da kaza shi ne sargogi na addini da an kaza za ce kai wanda ya kamata ya kula da wani in dai haka ana sa ba a harin hakin shi alƙawari iyali to haka Allah ta'ala ya yi masa wannan baiwan shi ne wani shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne irin abin da sauran waɗanda suke a garin dan namiji irin garin da ya taso na ilimi kenan suna da yawa to irin wanda ba a samu wanda ya samu irin nashi wa rif'a da daukaka ma ya fi ila ta na da galabi wa ma za da hu zalika illa kawa da wa kashiyatan lila to amma wannan matsayi da daukaka da Allah ta'ala ya bashi da fifiko a kan sauran yan uwansa bai tsara masa komai ba sai mene sai tawadu sai kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to da kaga da cikin jarabawa da kan samu dan adam idan aka ce ya samu wani matsayi ko wani mutane sai ɗauka shi ko kowa ne idan ke ba ya zarar kai ba duk wani abu da aka baka na matsayi idan ka raga ka ga waɗansu daga cikin gajiyar na ta akwai an taɓa ɗaya ya ko ta kai ka san ya fi ka in ta cancanta ne na Allah ne ya ba hakan bai kara maka komai ba sai tawazu sai din tsoron Allah jalasa lil munazara to daga cikin abubuwa da suke fitattu ne a waɗancan lokutan shi ne akwai munazara ne tattaunawa tsakanin bangarori guda biyu kan wata matsala ta addini wanda ta yi tattaunawa ya zama wata matsala ce ta fikihiyya tsakanin mazhaba wane da kuma mazhaba amma galibi idan ka dace munazara to matsala ce da tattauna tsakanin aƙida kaza da aƙida kaza mu muna fahimtar a matsayin mu na kaza kaza nan kuskure ne mu ko muna fahimtar cewa kaza nan daidai ne idan matsala ne zaman to ta daga ta yi zafi a cikin gari to za a samu hakim dalil am ta ce to kai malam wani ka ce kaza kai malam wani to da ku har gitsa mutane a zo a tattauna kila ainihi inda salafus salih buɗe ƙofar munazara tsakanin ahli suna da yan bid'a ba sa ba da ta kila muna ba a ba da wannan gaskiya amma idan ya zama ya kai wata gaba da rashin yin shi kuma zai zama matsala akwai maslaha a cikin yi to a babin maslaha ke a a irin wannan babu ne fi ibn taymiyyah sallallahu alaihi munazara. amma idan ka je ka duba magabata daga cikin tabi'un da tabi'un tabi'un ka tun daga sahabbai ne inda har ibn mas'udin matsayi irin na dan mas'ud da ya bayi jirgi ya ce da na san wani wanda ya san qur'ani fiye da ni in dai ne zai iya zuwa da zan ta ta hirge amma dan bid'a ya zo yace na tambaya a cikin alqur'ani yace mishi ba da lokacin ka dan bid'a tabi'i ma ba sahabi ba yace mishi a ka je kawai saboda ni qur'ani zan baka suna da karanta da kuma bid'a za ta kawo da su ne hujja na to yace mai yasa aka karanta lafi kawai da rikun na zan gano sai kuma bid'a za ta kawo ta haka ke ta abin da ashe ba wai rashin ilimi ba ne ba kuma gazawa ba ne kauce munazara da dan bid'a so da dan bid'a zai rika kawo maka wasu abubuwa ne na hankali ko kuma za a kawo mashi shari'a ne to a duk al'umma tun talakar har yanzu haka ake ka ɗauko ma a duniya sahabbai ba sai aka fitar da littafin a gaban su ba ka tara su gaba ki dai ka ji adadin su malamai guda nawa ya ce kun mutu dan ciki sun kan kun fahimta abin da nake cewa mafi su ba malamai ba ne da za ka ce eh ana neman wani abun nan na ilimi kila muna fahimta za a je za su ba da fatawa za su yi za su a sanda manzo Allah yake dare mutum ne ke ba da fatawa wani sahabin za a fita hadithi ɗaya ne aka ji gaba tare da shi ya ji ne ya kiyaye wani ya ɗan ji ƙarori da sauran wata sun ji hadisan da dama amma a bani fatawa ba za ka je su ba shi sa kuma da ƙayyar tattauna a kan su ƙahawar sahaba ba baƙat na suwaye malami a sahabar da ƙarƙan nan su a cikin zahabi ya kawo su da dama bakin gurgurdu ya kuma raba su da baƙat da baƙat muhallin shahid haka al'umma suke idan a cikin al'umma waɗanda suke malaman masu gane ilimi ba su da yawa kenan mafi yawan ba ba masu ilimi ba ne to shi kuma zai kawo waɗansu tawilat ne da kwakwalwa zai ɗauka kenan zai iya ɗauka kwakwalon waɗancan awam da shiriri tan shi kai kuma da kake nema kai karatu to mutum ne suke karatu da Wani ya sa bai da aka fi jan mutane sannan a cikin neman ilimi akwai wahala a cikin bid'a kuma sanin bid'a babu wahala sai abin da kake kire ta ce ai shi ana yi ya za ka iya yi ki bi da kanka ne bid'a wannan ya sa munazara galibi idan ana munazara tsakanin suna da bid'a to galibi sai ga cewa an fi iman hawa sai da an an yi ta hayana sai ce ka a ji sun kawo hujjoji sai shi bai san hujja ba bai san bayani ba ka ji sun kawo hujjoji to kaga wanda yasa gaskiya salafin salih suke kulle kofar munazara amma an ya zamanto wannan to akan yi saboda maslaha raja to lokacin da alqadi iya yana iya daga cikin wanda ya zauna akan munazara lokacin a tsan shekara wala wala wala hawa min 28 sana kusan kusan shekara 28 ko shekara 30 bai kai ba ya kai ya zauna munazara a wancan lokaci daga mufti ke wuliyar qada lokacin da aka fara bashi alƙalanci ya fara bashi alƙalanci ne walahu a hamsin wa 35 sana yana dan shekara talatin da 35 matashi za a wancan lokaci dan kana cewa ni alƙali ne kaga a bangaren abin da ya karfi tuhu ne kamar yanzu ne alal akalla kace zarta alal akalla saboda haka wani amma yanzu ka ɗauki ashifa na alƙawabi iya kaɗai kamar ya gami bayani a kanta akwai bahasin da za ka iya yi a kan littafin shi bai kai ƙoƙarin da ya ba ba ka sayar da ba ko babu wato da kada ka haɗa ne da wancan alƙalancin lokacin da kai jidin kada ka wasu wa kana qadiyan ya kasance alqadi ne adala mai adala ta kullu fil haqqi wa mutlaqi in dai gaskiya ne a matsayin shi na alƙali zargin ne zargiwa da mu abin da ya bayyana masa cewa gaskiya abin da yake zartarwa ke na wakana mit mitqan ya kasance khatiban ne sannan mit mitqan ma'ana sayyitan ne kauci Allah ba su kauci an fahimci wannan khatib ne idan yana wa adiresin mutane yana masa kutuba yana adiresin mutane to yana da ɗaukan hankali san kowa kutuban ma a magana na laraba a sun akwai al-uslubu ko akwai uslubul adabi ko sannan akwai kuma a menene to na ba da yake to sai da Allah bai Allah ya maka wannan baiwa din wa sha'iran sannan kuma sha'ir ne mujayyidan ne inda a babin shi'ir ne yanzu yanzu wani wata matsala za ta iya tasowa mun fahimci wannan saboda jawa ce idan mun zo wajen ishara da littafansa don ba karar za zai kamar haka ba ishara da littafan za ga kai wasu baitoci da dan sai karo wajen dubu kaza baitoci ne na shi baitoci ba ga sha'ir wa katiban ya kasance marubuci ne kuma ainihin ne hikima a wajen rubutun nasa ta usuliyan mutakalliman sannan kuma usuliyin ne ma'ana malamin da Allah ta'ala ya masa baiwa na usul sannan kuma mutakallima galibi za ga ilimin usulun haɗuwa da ainihin ilimi na falsafa da aka ce falsafa ne ake nufi da falsafa so <laughs> da kalmar philosophy galibi a immatu suna suna ta shahara ko ana zargin kalmar falsafa idan ka fahimce ta ba wai gaba ɗaya kalmar ce ake zargi ba sai dai akwai inda aka fi zargin falsafa akwai waɗansu abubuwa na addinin musulunci wanda yake tauki su ne yadda suka zo haka ake so ka fahimce da kai kana so sai ka yi bayanin ya aka yi suka zama haka to falasafa shi ne da aka ce wannan doka ne to ya aka yi mai hikimar da ke bayan wannan shi ne falasafa ne wanda ilmin usul abin da yake tattaunawa kenan a ƙarƙashin haka ne ma ya sa ake iya yin iyasin kaza a kan kaza ko an ce wannan haramun ne yanzu mai hukuncin wannan a wannan ba yana da kama da wannan ko bai da shi ne ya sa aka haramta ai saboda kaza da kaza mun fahimci wannan wannan menene ke bayan ta harin Shi shine falsafan da ake magana shi sa kake ganin malaman a sha'ira a waɗanda lokacin sun yi fice sun su ne hazal kalam akan ilmin usul kai wasa ya sa ce maka mace wai asali a kan abubuwa halar ne ko haram ne asali ma ce wai shi mun fahimci maka annabi sallallahu alaihi wasallam wai manzanci na dole ne ya karko ba dole ba ne a ce wai asali saƙon ma da Allah ta'ala ya mana ya aiko ka dole ne sai ya aiko ko ba sai ya aiko ba wani so dora samuwar asali guda domin ya bada damar tattaurawa mun fahimci kula falsafan ku to idan kai nisa za ka ga ilimin wata rana akan karanci wannan ne saboda yau da kullum eh, idan ka haɗu da wanda shi abin da ya sani kenan in ya kullum wata kan sai ka ɗan wanke shi sai ka dawo kan hannu Allah ya tunce ima wa imaman sannan imam ne bari'an kwararre mutafanninan fi ilmi fiqh wal hadith wa ulumihi mutum ne da Allah ya masa baiwan fannoni mabambanta ya kware a can ya kware a can ya kware a can ya kware a can Allah ya masa wannan baiwa daga ci akwai ilimin fiqh akwai ilmin hadith wa ulumuhu da ilmin hadith akwai hadisi da ilimin sa wa nahwu da ainihin ilimin nahwu wal lugha da ainihin lugha wa kalamul arab da kuma ainihin kalamul arab har za mu adam na shi wa an da kuma ma'aikata an sabu arab ta ga koma a kan abin da ya shafi tarihi kenan wa ayyamihim da kuma irin maya da aka yi a waɗancan lokuta na ainihin jahiliya mun fahimci wannan muna fata Allah ta raki na ganin mun zo gaban da za mu iya raba wannan muƙaddiman biyu insha Allah mun zo gaban da mun kai rabi insha Allah a darasi na gaba za mu ɗan ƙarisa mu ji menene maganar da malamai kai a kanta da kuma kaɗan daga cikin littafansa don littafansa na da yawa gaskiya za mu ɗan ɗauki kaɗan wanda muke jin a littafin za mu iya samun wani haske ko inda za mu je tasiri ta izinin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan majalisi abubuwan da muke tunanin manufofi da suke tunanin sun ma mara da Allah ta Allah ya mana jagoranci sun da yake kuskure ne wannan mara da Allah ta Allah ya mana da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Now,